والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع كده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول yuqalu lahu dhul yadaini ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anasita am qasurati salatu qala lam ansa wa lam tuqsar faqala akama yaqulu dhul yadaini qalu na'am فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman Ibnu Affan da ke nan gadon kaya cikin garin Kano a wannan yammaci na Asabar yau muna nawa ne takwas yau muna takwas ga watan Rabi'ul Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu da ɗari da biyar wanda kuma yake daidai da 23 ga watan tara shekarar miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-allama al-sheikh Muhammad uh, Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 226 kuma mun fara karatu ne cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo shi a wannan littafin nasa aljami'u jami sahih a kuma cikin kitabu salah mun karanta hadisin wancan zaman da muka yi mun kuma fara sharhinsa abu huraira yake cewa salla bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ɗaya daga cikin sallolin marece fa salla bina rak'ataini sai ya sallaci raka'o'i biyu ya yi mana sallar raka'o'i biyu sun masallama sannan sai sallama faƙama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid sai ya tashi ya nufi wani itace da yake gicce a cikin masallaci yake ajiye a cikin masallaci fattaka alaiha ka annahu ghadban annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina da wannan itace itace ka annahu ghadban kamar yana fishi wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra ya dora hannunsa na dama akan na hagu wa shabbaka baina asabihi ya hada tsakanin yan yatsunsa ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى يسن يكنشن سنداما أكم باين تافين هنن سنهبو وخرجت السرعان من أبواب المسجد متاني ما سقاقاوة سكفت تقوفوا في المسلاتي فقالوا سكتي قصرت الصلاة صلى تقوم قصروا ko ƙusiratis salatu an mayar da sallah ƙasaru wa fil abubakar wa umar a cikin mutanen nan da suka yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abubakar akwai umar fahaba an yukallima sai suka ji kwarjini na su yi masa magana wa fil rajulun a cikin mutanen nan da suka yi bi annabi sallah akwai wani mutum fi dai tulun yana da hannaye bi masu tsawo yuqalu lahu dhul yadaini ana kiransa dhul yadaini qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah anasita shin ka manta ne wato ka sallaci raka'a biyu kai sallama am qasuratis salatu ko sallata koma kasaru ne qala annabi yace lam ansa wa lam tuqsar ban manta ba ba a kuma yadda da ita ƙasar ba faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aka ma ya ƙudu zuliya daini haka magana take kamar yadda zuliya daini yake faɗa faƙalo sai mutane suka ce na'am eh haka ne ƙaddama sai ya matso gaba fa sallama taraka ya sallaci abin da ya bari wato raka'o'i biyu Sun masallama sannan sai sallama Sun ثم كبر سيساكي كبر وسجد مثل سجوده sai ya sujjada kwatankwacin kwacin sujjadarsa da yi a sallah au a atwala ko ma ta fi wacce yi a sallah tsawo sun a ra'sahu wa kabbara sana sai ya dago kansa ya yi kabbara sun makabbara wa sajada mithla sujudihi au a atwala sannan sai ya sake kabbara ya sake yin sujjada kamar sujjadarsa da ya a sallah ko ta fi tsawo marafa a ra'asahu, sannan ya dago kansa wa kabbara yayi kabbara thumma sallama sannan ya sallama wannan ita ce ƙissar da Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito wadda ta danganci sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aka samu sahau a cikinta yayi raka'a biyu maimakon raka'a hudu a ɗaya daga cikin sallolin ce wato azhar ko kuma la'asar mun tsaya a gabar da yake cewa wa kharajat sara'anu min masjid bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama ya tashi ya koma jikin can gaban alqibla ya wato jingina da wani itace da yake nan a kwance ya ɗora hannayensa wato ya ɗora kuncinsa akan tafin hannunsa na hagu mutane da suka yi sallah tare da shi suka fara tattaunawa suka ce to sallah ta koma ƙasaru to shine ana yace wa kharajat as min abwabil masjid masu fita da gaggawa sai suka fita ta kofofin masallaci wanda ya nuna maka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kofa ɗaya ce ta shiga ba kofofi ne daban-daban kuma wannan ita ce ɗabi'a ta duka inda za a gina saboda buƙatar mutane masu yawa ba a yin kofa ɗaya tak akan yi kofofi saboda masu shiga da fita musamman lokacin fita kila lokacin shiga ɗaya za a shiga amma ka tashi fita to za a fita da yawa to kamata a samu kofofi daban-daban wannan ba ba tsarin gine-gine ne na zamani ba har can ma da haka abin yake saboda haka sai suka fita ta ƙofofin masallaci ah, <clears throat> wannan kalma sara'an alƙadi iyad yana cewa abinda suka ruwaita daga malaman su ƙwararru masana hadisi shine sara'an as-sara'an bi fathi sin war ra as-sara'an min an-nas yace kuma wannan ita ce maganar kisa'i masanin harshen larabci din da shi ma haka yake cewa as-sar'an ce amma wasu suna fadar da daure radin as-sar'anu minan nas saboda haka wajahi guda biyu kenan akwai as-sar'anu akwai kuma as-sar'an as-sar'anu al-khattabi ya ambace ta da bikasirin sini as-sir'anu بكسر السين وسكون الراء السرعان تشيل جمع السريع سرعان جمع إنين سريع سريع ميقاقاوة كمر رعيل در إعلان كمر رعيل در إعلان سريع سرعان القاضي إياد أشكي إكمال المعلم قاضي إياد أشكي إكمال المعلم yana cewa yadda aka rawaito mana shi a cikin sayul bukhari ta hanyar al'asili ɗaya daga cikin marwaita a littafin bukhari ne an rawaito shi bi dhammi sin wa iskanin ra shi ne suran as yace haka ya same shi a rubuce as-sur'an zai zama shi ma jam'i ne na sare wato mai gaggawa kamar yadda kake cewa kafis da kufzan ko kathib da kufzan. haka duk ma'aunin yake guda ɗaya amma al'ala'i a cikin nazmud durar a afwan nazmul fara'id yake cewa akwai nazmud durar fi tanasubil ayi was suwar na albiqa'i shi yake kwasata ce nazmul durar nazmul fara'id nazmul fara'id na al'ala'i a ciki yake cewa mafiya yawan malaman harshen larabci abinda suke karanta wannan lafazi suna karanta shi ne bi fathi sini war ra'i ma'an as-sar'anu as-sar'anu yadda yake yadda muka karanta shi anan wasu kuma suna bambancewa tsakanin as-sar'anu idan mutane ne a ce as-sar'anu ko as-sar'anu amma in ba mutane bane akan ce as-sar'anu da shi ma yace al-fathu afsahu as-sar'anu minan nas sune waɗanda suke fita da sas da wurwuri in an gama sallah saboda wata buƙatar da za ta sa su fita saboda sune ashabul hajati galiban da wata buƙata tana gabansa daga zara an gama sallah sai ya fita da sauri saboda ya je ga wannan buƙatar tashi don gudun kar ta kubuce masa wannan shine abin da yake faruwa a da yawanci waɗanda su fita da wuri to akwai wata buƙatar da suke gabansu za su je su gama ta amma yanzu ba lalle ya zama haka ba wani yana cikin masallacin da yake kama ana mintsininsa sauraka kama yana kan garwashi Allah Allah yake a ce assalamu alaikum an ce assalamu alaikum wasu ma ba su gama faɗar sallama ba yana ta ƙoƙarin yadda zai yi ya samu ƙofar ficewa gama a wancan lokacin yawanci ashabul hajat wanda suka bar wata buƙata wani abu wanda yake gabansu mai muhimmanci shi yakan sa su fita da sauri to wannan shine as-sar'an min an-nas fa qalu qusirat as-salah fa qalu qusirat as-salah kamar kamar ba ba tare da hamzatul istifham ba akwai inda tazo zo ba hamza qusirat as-salah an rage sallah an mai da sallah kasaru kana iya cewa qusiratis sala kana iya cewa qasuratis sala qasuratis sala sai zama bina lil wato sallah ta koma ƙasaru. ko ka ce qusiratis salatu an bai da sallah ƙasaru? waye mai da ita shari'a wato shari'a ta mai da sallah ƙasaru. wannan yadda yake idan babu hamzatul istifham kenan wato sun fita su a tunaninsu kawai sallah ta zama kasaru shi yasa ma ba su tsaya suna wani tantama ba ko su yi tambaya kawai ana sallah hudu da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu yayi sallama kawai suka ce ai sallah ma ta zama kasaru dan suna ga tunda annabi ya ja sallar wataƙila da wani ne ya jawo ba annabi ba sallah azhar suka yi musu raka'a biyu maimakon hudu to kila su tambaye shi ya aka kai biyu maimakon hudu ko su yi masa alamar cewa yayi rafkanwa amma da yake ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi a gurinsa suka koyi sallar shine annabin da aka aiko sauraka yana yin raka'a biyu suka ga ya sallama har ma ya tashi ya fita ya nufi can abin alƙibla wasu ruwaya ma ya shiga gida ya fito sauraka sai suka ɗauka shi ne sallar ta koma ƙasar shi yasa sai suka je suke gaya wa ƴan uwansu wato suke magana a junansu cewa sallah ta zama ƙasar an bai da ita raka'a biyu maimakon raka'a biyu maimakon hudu wannan a bisa ga wannan a bisa ga wannan lafazin ne al-hafiz ibn rajab yayi wa wannan gaba sharhi wato ya tafi akan cewa su wanda suka fita sun tabbatar suna tabbatarwa da junansu cewa an bai da sallah kasaru shine a cikin littafin safatul bari mujalladi na 9 442 zuwa 443 yake cewa wa humul ladhina asra'ul khuruja min al masjid sune wanda suka fita da gaggawa daga masallaci fa zannu anna salata qusirat sai suka yi tsammanin an mai da sallah kasaru fa tahaddathu bi zalika suka tattauna maganar wa hadha yadullu ala annahu lam yakhfa zalika ala ammati man kana fil masjid aw kulluhum wanda yake nuna cewa wato sallatar raka'a biyu maimakon hudu kusan duk waɗanda suke cikin masallaci sun fahimci haka ba wani wanda bai fahimci cewa raka'a biyu aka yi ba maimakon hudu a wasu ruwayoyin suna tana zuwa ne da da lafazin tambaya a qusiratis salah bi hamzatil istifham a qusiratis salah shin an mai da sallah kasaru ne kaga anan ba su da wato ba su tabbatar da maganar ba suna tantama ba su yanke maganar cewa an mai da ita kasar ba shi ne za ga a wannan wannan lafazin na istifham akan shi shi kuma ibnu hajar ya yi sharhin gabar ibnu rajab ya yi sharhin ta akan isbat ya ce wannan yana nuna cewa wato sun ɗauka cewa an maida ta ƙasaru sai suka fara hira a junansu shi kuma ibnu raja ibnu hajar da ya zo sharhin gabar sai sharhin gabar akan tambaya ce suke wa junansu a kusiratis sala shin an mai da sallah kasar ne dan ko raka abi muka yi to ne yake cewa wannan yana nuna tsantseninsu. ba su tabbatar da cewa haka abin ya faru ba tunda ba su da wani ilimi a kai. abinda duk baka da wani ilimi tabbaci a kansa to ba za ka tabbatar da cewa ya faru ba wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibi abinda baka da ilimi a kansa saboda ka sai suka kawo abin asigar tambaya wai ku sallah ta koma kasaru ne to da ba su tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da suka fito suka kama su mutu a tsakaninsu shi ne sun ji haibar annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya musu kwarjini da haka suka kasa tambayarsa kuma har ila yau ba su tambaye shi ba saboda a zamanin da suke lokacin da suke nan suke ciki lokaci ne na ana canza shari'a ana shafe hukunci a zamanu zamanin nafkh akan iya shar'anta abu a canza kamar ita kanta sallar kamar da na Aisha take cewa an farlanta ta raka'atai ne raka'atai ne da sallar gida da sallar matafi duk raka a biyu-biyu-biyu fazidat hadar wa fazidat fi salatul hadar safar au kama qalat radiyallahu anha ko fa uqirrat fi safar sai aka ƙara adadin raka'o'in suka zama hudu a sallar mazaunin gida sallar matafi kuma sai aka tabbatar masa da ita a yadda take raka'a biyu wato kina ana samun canji don haka tunda ana samun canjin hukunce hukunce wani lokaci a saukar da wani abu na shari'a daga baya a canza wa muminai bayan an ga yadda suka karbi abin wannan abu ne wanda yana ta faruwa saboda haka shi yasa ba ba sai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ba me yasa aka yi haka sai ce wa fil abubakar wa umar a cikin mutanen da suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abubakar da umar suna tare da wanda suka yi annabi sallallahu suka yi bi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallar fahaba an yukallima amma sai suka ji haiba suka ji kwarjinin su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana haiba shine mutum ya ji tsoron wato tsoron da yake tattare da girmamawa ce kwarjini shine ka rika shayin mutum tare da girmamawa ba shayi saboda yana mugu ba ba kana shayin sa bane saboda mugunta ko zalincin ba kana shayin kai wasu abubuwa a gabansa saboda yadda kake ganin girmansa ce kana ganin kwarjininsa wanda ita ce haiba ita ce haiba duk tsoron da yake ya samo tushe daga girmamawa shi ake cewa haiba sauraka akwai wani abin da zaka iya yi a gurin wasu amma a gaban wasu ba ka iya yi ba saboda mai su ina jin ina yana min kwarjini yana wato kana shayin kai abin a gabansa saboda girman da yake da shi wato anan abubakar da umar sun ji kwarjinin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka kasa yi masa magana akan raka'a biyu da ya musu a sallah zahar ko la'asar sauran mutane su ma duk ba su iya tambayar ba ba wanda ya iya tambayar a cikin su sai sai zuriya dai sai zuriya dai shi kadai ne yayi magana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma annabi ya tambaye su ka tabbatar da maganarsa to shine ibnu rajab yake cewa yana faɗar dalilin da yasa abubakar da umar ba su yi magana ba ya ce wa amma haibatu abubakar wa umar an yi maho, ma'a qurbihima minhu wa ikhtisasihima bihi wannan kwarjinin da abubakar da umar da suka ji na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana tare da kusancin da suke da shi gare shi tare da kuma yadda suka keɓantu suka keɓantu da da kusanci da shi ya zanto koyaushe suna tare da shi inda zai shiga ko zai fita in zai yi shawara su ne a gaba gaba amma suka kasa yi fal shiddati ma'arifati ma bi azamati wa huquqihi saboda girman saboda sanin da suka yi na girmansa da haƙoƙinsa tsananin sanin girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haƙoƙinsa a kansu shi ya hana su yi masa magana ya ce wa ƙuwatul ma'arifa tujibul haiba ƙarfin sanin mutum yana haifar da jin kwarjininsa mutumin da ka san shi ka san martabarsa da matsayinsa da girman sha'aninsa a zuciyarka ya fi maka ya fi maka kwarjini ya cika maka ido sama da wanda bai san shi ba wanda bai san shi ba zai iya zuwa ya ta wasu abubuwa a gabansa wataƙila sai an sanar da shi wannan fa wane ne kuma shi ne wane wane wane sai kuma ya turus ya ji kunya ci amma tun farko baka sanar da ni ba sai yanzu kuma bayan abu ya riga ya faru to saboda haka sanin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da girmansa a idansu da haƙoƙinsa da suka sani wannan ya haifar musu da ita wannan haiba din suka kasa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana shi ne ce kama anna ashaddan nasi ma'rifatan billahi ashadduhum lahu khashyatan wa haibatan wa ijlala ce kamar yadda al'amarin yake tare da mutumin da ya fi kowa sanin Allah ya fi tsananin tsoron Allah da jin kwarjinin ubangiji da girmansa a zuciyarsa sama da wanda bai san shi ba isa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama al-khashya shine al-khawf ma'a ta'zim ka tsoraci mutum tare da girmama shi ka tsoraci abu tare da girmama shi shine ake cewa khashiya saboda haka malamai da suka san Allah wanda suka san sifofin Allah da girman Allah da girman sha'anin ubangiji so suka fi tsananin tsoronsa shi yasa ba zai yi mutumin da zai saba wa Allah ba sai an cire masa wannan daga zuciya sai an cire masa koda ya san Allah koda ya san Allah kafin ya saba wa Allah sai wannan haibar ta ubangiji ta fita daga zuciyarsa sannan yayi saban da zai yi inna tawbatu ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin waɗanda suke yin laifi bi jahala bi jahala cikin jahilci to wanda zai yi laifi ba ba dole ya zama jahili bane bai san abin da yake ba yana yiwa ya sani ya take sani amma lokacin da zai yi laifin to za a cire masa wannan ilimin da yake ba zai kawo shi a ransa ba domin da zai zo zai yi laifi sai ya tuno girman Allah ya tuno tsayuwarsa gaban Allah ya tuno azabar ubangiji ya tuno hisabi ya tuno waye zai fasa yin laifin amma gaba ɗaya sai shaidan ya rufe masa ido ya shafe masa wannan ilimin daga zuciyarsa ya kange shi daga daga wato hararo wannan ilimin a ransa to shine zai auka wa sabon Allah sai kuma yayi ya ya ya, ya abin nan sai kuma ya da hayyacinsa ya zo ya ta tuba yana da nasani sani innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun fa idza mubsirun kaga a farko sun rasa basira da farko sun rasa basira sa suka yi saban Allah da suka faɗaku suka farka su ya dawo jikin su suka gane ai suka ƙara tabbatar da cewa abinda da suka yi sun keta wani hurumi na ubangiji saboda haka sai su koma su tuba saboda haka wanda ya fi kowa sanin Allah shi ya fi kowa tsoronsa shi yasa annabi ya fi kowa tsoron Allah ana a'lamukum billahi wa atqakum lah na fi ku sanin Allah na fi ku tsoronsa shi yasa annabawa suka fi kowa tsoron Allah a cikin bayan Allah saboda sun fi kowa sanin Allah haka nan al'ala'i shi ma ya faɗa cikin nazmul eh, fara'id yake cewa fa ma'ana alhadith anna ababakr wa umar radiyallahu anhuma lamma ghalaba alayhima min ihtiram an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ta'zimihi wa itbar maqamihi ash-sharif imtana'a min taklimihi ma'anar hadisin shine abubakar da umar radiyallahu anhuma yayin da ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye akan zuciyarsu da girmama shi da girmama matsayinsa babba wannan sai hana su yi masa magana suna zaune gashi raka raka'a biyu a sallah azhar yi sallama ya tashi ya fita sun kasa ce masa komai saboda wannan haibar sai ana iya kawo wani hadisi da yake cikin jami'u tirmidhi ya ce sanadinsa jayyin ne sanadinsa mai kyau ne daga anas radiyallahu anhu yake cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya ala ashabihi fala yanzuru ilaihi ahadun siwa abi bakr wa umar radiyallahu anhuma فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما Anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa sahabbansa ba mai iya daga kai ya kalle shi sai Abubakar da Umar su ne suke daga kai su kalle shi shi ma ya kalle su su yi masa murmushi shi ma ya musu murmushi to shi ne kawo wannan hadisin sai ce fa fi hadha al-maqam ghalabat alaihim lahu a wannan bigiran sai haibarsa wato kwarjinansa sai ya musu rinjaye ma ma bi annahu sayatabayyanu amru ma waqa tare da suna da tabbacin cewa abin nan da ya faru ko ma ya yake zai bayyana in daidai aka yi sallaci ta koma kasaru hakan za ta bayyana in kuma rabkanwa aka samu a sallah hakan ma za ta bayyana saboda haka sai suka ja baki suka shiru don haka ne me yasa shi zuli ya kasa ya kasa shiru to shine sai malamai suka ce abin da yasa shi zuliyadaini yayi magana amma iqdamu zuliyadaini ala su'ali wal fahsi ibtida'an yayi magana da farko har ya tambayi me ya faru an rage sallah ne ko mantawa aka yi ya ma'aikin Allah suka ce fa huwa li shiddati hirsihi ala ta'allumul ilmi wa atina'ihi bi amri salati saboda tsananin kwaɗayinsa ga ilimi da kuma yadda ya damu da al'amarin sallah sai suka fitar abin da wannan wajihi cewa shi zuliya daidai ya yi magana saboda tsananin kwaɗayinsa ga ilimi kamar lokacin da abu huraira ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam man as'adu an-nasi bi shafa'atika ya rasulullah wane ne zai fi kowa rabauta da cetonka ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad zanantu ya aba huraira alla yasaluni ahadun awwalu minka lima a'lamu min hirsika ala alhadith as'adu an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamati man qala la ilaha illa allah mukhlishan biha qalbuhu ya wa manzo sallallahu alaihi wasallam wane ne zai fi yafi fi kowa samun rabauta da cetonka ranar gobe kiyama ya ma'aikin Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ce wallahi wallahi laƙad zanantu na tabbata cewa babu wani wanda zai riga ka tambayar wannan hadisa. ba wanda zai riga ka wannan tambaya saboda yadda na san kwaɗayinka na san ka ji hadisi wanda ya ce shaida da manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira cewa yana da bala'in kwaɗayin ya ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma nan duk sun damu ya abu huraira yake ruwaito kaza ya yake ruwaito kaza wanda annabi ya masa shaida da cewa yana da kwaɗayin ya ji hadisi ko yaushe yace ba na tsammanin dama ko da zai riga ka saboda yadda na sanka da kwaɗayin san ka ji hadisi sai ba shi ansa ya ce as'adun nasi bi shafa'ati wanda zai fi kowa samun rabautar ceto na ranar gobe kiyama wanda zai ce la ilaha illallah yana mai tsarkake zuciyarsa da faɗarta yana mai tsarkake zuciyarsa da faɗin la ilaha illallah wannan sai ya fi kowa samun ceto na rabauta da ceto na ranar gobe kiyama saboda haka wani lokaci hirsi tsananin kwaɗayin sanin abu na ilimi yakan sa wani ya yi tambaya sabanin wanda watakila wannan bai dame shi ba kuma ko a cikin mutane ne zaka ga akwai wanda in aka ka zauna da shi bini bini ya yi tambayi wani abu na karatu cikin ɗaliban ilimi akwai waɗannan akwai kuma wanda za ku shekara da shi ba za ka je ya tambaye ka komai ba kuma ba wai dan ya sani ba a'a kawai abin ne ba gabansa wani sai ka kosa da shi saboda tambaya to wannan dama akwai haka to amma takharijin abin da cewa saboda kwaɗayinsa da ilimi da kuma damuwarsa da sha'anin sallah shi yasa ya tabbaya. ina ga ba haka ya dace ba wannan kyautata zato ne amma idan muka san cewa shi zuliya da fa daga ƙauye yake zuwa ba ɗan cikin garin madina ba ne daga ƙauye yake zuwa a yi sallah da shi ya koma garin su ƙauye saboda shi kuma ƙauye ɗan gargar ne ba ruwansa da maganar wato kai ɗaya ne haka zai maka abu garam hankalinsa kwanci anas ibn malik yana cewa nuhina an nas'ala Rasulallah sallallahu alaihi wasallam an shai, an hana mun mu wa annabi tambayoyi ashe la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum saboda an hana mun mu wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato an hana mu yawan tambayoyi fayujibuna an ya'ti rajulun min ahli albadiyati alaqilu fayas'aluhu wa nahnu nasma to sai yake ba mu sha'awa a ce wani ya to daga ƙauye kuma ya zanto mai hankali mutumin ƙauye ne amma mutum ne mai hankali mai wayo mai basira ya san yadda zai tambaya to sai abin yake ba mu sha'awa mu gaba ƙauye ya kawo ziyara saboda shi kai tsaye zai tambaye sa to akan musu uzuri saboda irin rayuwar ƙauye da suke yi wanda zai zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya baya gurin ya shiga gida ya je yana bi ta, bayan katanga yana yana kwala masa kira ya muhammadu kaza kaza kaza ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Allah ya yafe musu da sun yi haƙuri har ka fito ai da yafi sai Allah ce amma ya yafe musu ya yafe musu wadda Allah subhanahu yake ta'amuli daga bayansa akan duba uzuri na wani abu da mutum zai yi na wauta wani rashin hankali sai a duba kuma uzuri a ga me ya jawo haka wanda ya fito daga ƙauye bai san ya ake zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam al-arabu ashaddu kufran wa ashaddu kufran wa nifaqan wa ajra an la ya'lamu hudud ma anzala ala rasulih haka Allah subhanahu wataala ya faɗa saboda haka eh, in muka fahimci cewa shi zul yadaini ba mutumin cikin gari ba ne a cikin garin madina yake zaune ba zuwa yake daga kauye a sallah ya koma haka babu mamaki shi dan ya fito ya yi garau garau ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin mamaki ba ne to ina ga wannan shine ma shine ma dalili amma su din ma ai ba baya suke ba wajen kwaɗayin ilimi ba baya suke ba wajen damuwa da sha'anin sallah dai ne ba zai fi su ba ba zai fi su damuwa da ilimi ba ba zai fi su damuwa da sha'anin sallah ba kawai dai a barta cewa shi dai ba ne kawai shi kenan shi ne dalili Allah ya gafarta masa kuma a dalilin tambayarsa kaga an karu shi yasa Anas ya ce muna sha'awar mu ga ba kauye mai hankali ya zo mu dai an hana mu saboda muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun san dalili to amma za mu so mu ga ba kauye ya zo ya yi tambayar dan mu mu karu to wannan shine dalilin haimar da abubakar Allah ta'ala anhu da Umar duk da girman matsayinsu da kusancinsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi magana ba suka bari su ga me zai biyo baya kuma haka ya dace ga duk mutumin da ya san me yake yi kai zanto mai yawan azarbabi da abu ya faru kafin abubuwa su gama bayyana ya fara abin analysis me yake cewa da abin nan eh, warwara ake cewa kuma ya fara fashin baki eh. wannan ba aikin masu hankali ba aikin masu hankali ga abin da ya shafi al'umma musamman abubuwan da yake babba yana da alaƙa da masirul umma wani abu wanda yake da alaƙa da wato mutuncin wasu to ya kamata a yi takatsantsan irin wannan dai da sauran ƙasar wajen magana masu tunani masu hankali ba su da irin wannan garajen da gaggawar amma mu yanzu mun zama kowa ya zama kamar ɗan jarida shi ɗan jarida so yake ka a riga shi shi ɗan jarida yana so ya kwaza labari kan wasu riga shi a ce shi ya fara buga labarin to amma ko ma shi ma ɗan jarida ai akwai ethic na na na na, wannan professionality din nashi dole sai ya kiyaye su akwai akwai akwai akwai abin da suke kira balancing the story kafin kafin ka faɗi labari sai ka ci ta ɓangarori daban-daban in ya haɗa ɓangarori biyu sai ka ji mai wannan yanci cewa wannan ma sai ka sannan ka saki ba kawai da ka ji an fara bayani ba kawai ka zo babu bincike babu tantance labari da tace shi amma yanzu ba ba 'yan jaridar ba hatta ga waɗanda suke ɗaliban ilimi ba a da wannan je so ake kawai a ji labari shikenan sai a zo a hau media a hau social media a hau shafi a haska kyamara saboda ba kobo zai biya ba na san da kuɗin zai biya ba zai ta wannan zarɓaɓɓun ba amma da yake kyauta ce <laughs> saboda haka sai dalla wa kansa kyamara ita bayani kwana biyu kuma da abubuwa su canza kuma ya zo ta kama kame yana ta kokarin yadda zai zara kansa ko ya ba wa kansa uzuri to shi ne yace wa fil rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dhul yadayn a cikin mutanen da suka bi annabi sallah akwai wani wanda hannayensa suna da tsawo yana da rogayen hannaye don haka ake ce masa ma dhul yadayn mai hannuwa biyu kowa ma yana da hannu a biyu amma shi saboda tsawon hannayensa ake ce masa zul yadaini saboda haka tsulul yadaini anan dogon hannaye da ka faɗa mahmudun ala haƙiƙa ana nufin eh hannayen nasa ba irin na kowa ba ne shi hannayensa sun ɗara na sauran mutane saboda haka ake masa wannan laƙabi mai hannaye wasu suka ce tana yiwa ya zama kinaya ce laƙabi ne ake masa ana masa alkunya da dogayen hannaye saboda yawan aikinsa mutum ne aikatau sosai baya gajiya ko kuma saboda yawan kyautarsa yana da yawan kyauta eh kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya ce matansa asra'u kunna lihaqan bi atwalu kunna yadan wacce za ta riga ku haduwa da ni wato za ta za ta riga rasuwa a cikin ku ita ce wata tafi dogon hannu saboda haka su mata annabi sai suka ce yana nufin dogon hannu wannan hannu da yake dogo sai suka rika gwada ke zo mu gwada hannu ke zo mu gwada hannu su ga wace ce hannun ta fi dogo shi ko ba ba haka yake nufi ba yana nufin wacce ta fi kyauta sai zama na zainab ce umul masakin zace take take saƙa da hannunta don ta samu wani abin da za ta sayi abin da za ta yi sadaka da shi to saboda wasu suka ce nan ma fiye yi tulun ana nufin mutum ne mai kyauta kullum zai zo daga ƙauye ke sai ya riko ta 'yan tsaraba ya ɗan babbayar <laughs> sanda ya tafi to amma dai magana farko ita ce tafi ibnu qutayba shi cewa wai saboda yana amfani da duka hannayensa biyu yana amfani da hannun dama yana da hannun hagu babu bambanci to shi yasa aka ce masa zuliya dai ne amma dai maganar farko tafi tafi tafi dacewa a nan az-zuhri ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi cikin kuma malaman imam malik muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri ɗaya cikin malaman madina shi ya rawaito hadisin amma sai ya kira shi zushimalaini zushimalaini mai hannayen hagu guda biyu wannan ruwaya ta zuhuri imam ahmad ya fitar da ita hakanan nasa'i addarimi darimi at-tabarani al-bazzar at-tahawi ibn hibban ibn khuzaimah da malamai da yawa sun fitar da ita daga zuhuri shi kuma daga malamansa biyu abu salama ibn abdurrahman da abubakar ibn sulaiman ibn abi hasma shi kuma daga abu huraira yace abu huraira ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama az-zuhra aw al-asra fa sallama fi rak'ataini annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci azhar ko la asar sai ya sallama a raka'a biyu fa qala lahu dhushimalaini sai dhushimalaini yace masa fa qala lahu dhushimalaini ibn abd amr dhushimalaini dan abd amr wa kana halifan li bani zuhra kuma shi yana da kawance da kabilar banu zuhra a khuffifat as-salatu am nasita an rage yawan adadin raka'o'in sallah ne ko ka manta fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaqulu dhul yadaini nabi ce ma yaqulu dhul yadaini qalu sai suka ce sadaka ya nabi allah gaskiya ya faɗa ya annabin allah fa atamma bihim ar-rak'atayn allatayn naqas sai ya cike musu raka'o'in biyu da ya rage ya cike musu raka'o'i biyu waɗanda ya rage kaga nan hadisi ɗaya a farko ya kira shi zo shimalain ibn abd amr sannan a ƙarshen hadisin sai ce ma ya kulu zul yadaini sai koma lafazin zul yadaini wanda shine lafazin da ya fi shahara kuma akan sa muke karatu zuhri ya an rawaito wannan hadisin daga wajensa ta hanyoyi daban-daban kuma ya rawaito shi wani lokaci mursal ba tare da ambatal annabi sallallahu abu huraira a cikin lafaz a cikin a cikin ruwayarsa ba a cikin sanadinsa ba sai dai ya ce balagani labari ya zo min ko kuma ya ce amman yaqna'ani bi hadithihi daga wanda suka gamsu da hadisinsa ba tare da ambaci sunan abu huraira ba akwai ruwayar malik wadda ibnu khuzaima ya fitar da ita hanyarsa haka na akwai ruwayar shu'aib ibnu abi hamza shi ma daga zuhuri hakanan akwai ruwayar salih ibn kaisan shi ma daga zuhuri dukkanin su ruwaito wannan hadisi daga zuhuri amma mursal ba tare da ambaci abu huraira a cikin sanadin ba a nan za mu ga ya kawo shi da wannan suna zuliyadaini shin zuliyadaini malaini shine zuliyadaini ko ko mutane biyu ne wannan shine abinda malamai suka tattauna a kansa shin wannan zul yadaini shine kuma ake cewa masa zul shimalaini ko ko a wani ne daban in wani ne daban to wanne ne cikin su zul shimalaini din ne ko zul yadaini ne saboda haka malamai suka tattauna akan wannan sannan suka tattauna akan hadisin da ya zo da lafazin hadisin Ibrahim al-Husayn da mun karanta shi da aka kira shi da suna al hadari ne ruwa ma ake yi eh tsara minti biyar ko to al-khirbak shin al-khirbaku sunan ne kenan tunda zuliyadaini dai ba suna bane ba wanda baba shi ta haife shi ta sa masa ne ko baban sai kira shi ne to zuliyadaini laqabi ne shine al-khirbaqu da aka fahimce shi a kissar ruwayar Ibrahim ibn Hussein koko shi wani mutum ne daban to waɗannan gabobi guda biyu malamai sun yi sun yi bincike akan sa a maganar zuliyadaini da ne da yawa daga cikin a malamai masana hadisi abinda suke cewa wanda ya ruwaici wannan kissa wannan waƙi'a shine daini kuma daini ba shine zushimalaini ba Zushi zushimalaini daban daini daban Zushi zushimalaini wannan wani mutum ne wanda ya jima da rasuwa ya rasu tun shekara ta biyu a yaƙin badar ya yi shahada a yaƙin badar sunan shi umair ibnu abd amr kuma shi khuza'i ne daga kabilar khuza'a yake wannan kuma ne shi kuma wani mutum ne daban sunan shi alkhirbaq wanda za zamu zo mu yi magana akan wannan sannan shi shi ya rayu har zuwa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya karantar da wannan hadisi ga waɗanda suka ji shi daga baya bayan wafatar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abu huraira wanda shi ne yake ba da labarin ai yana gurin abin ya faru abu huraira kuma bai musulunta ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga khaybar a daidai wannan lokaci ya musulunta to kaga ba zai yiwu ya zama zushi malaini ba shi wanda ya mutu tun shekara ta biyu sanda Abu hurairu ya musulunta ne ya daɗe da yin shahada Ba ya duniya shekara biyar tsakanin su tsakanin musulunta sada da shahadar eh, ne saboda haka ba zai zuba kuma wannan kisar a ruwayoyi daban-daban sun tabbatar mana da cewa Abu Huraira yana gurin aka yi sallar ba wai labari ya ji aka masa ba yake bayarwa a'a da shi aka yi saboda ko a lafazin da muke da ke gaban musallabina Sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi wannan karatun a baya saboda haka Abu huraira da shi aka yi sallar to kaga ba zai taba yi wa ya zama zushimale ne ba zushimale ne wani ne daban ruwayoyi da dama sun tabbatar da wannan za mu samu cewa ayyub ruwayar ayyub wadda ita ce a mu. ruwayar ayyub daga ibn sirin daga abu huraira ce sallabi na rasulullahi mazaje biyu na hadisi haka suka rawaito ta daga ayyub hammad ibnu zaid da sufyan ibn uyayna to shi ma ayyub ba shi kadai ne rawaito hadisin da wannan lafazin sallabina ba ibnu aun ya ruwaito shi daga ibnu sirin da wannan lafazin haka nan abin nan hisham ibn hassan shi ma ya ruwaito shi daga ibnu sirin da wannan lafazin haka nan salama ibnu alqama shi ma ya ruwaito shi da wannan lafazin sannan shi ma ibnu sirin ba shi kadai ne ya ruwaici hadisin daga Abu Huraira da wannan lafazin ba wutan kusan malamai ko ce tabi'ai biyar ne suka ji hadisin daga Abu Huraira kuma yana cewa annabi ya mana sallah salla bina akwai Ibn Sirin akwai Abu Sufyan maula Ibn Abi Ahmad akwai Abu Salama ibn Abdurrahman akwai uh, Damdam ibn Jaus akwai kuma Abdurrahman ibn Aqub al-Huraqi dukkan su waɗannan ruwan suna na cikin littattafan malamai waɗanda suka ruwaci hadisin saboda takaita karatun ba sai na karanto muku waɗannan da suka ruwaito hadisan ba suna cikin sayo muslim suna cikin sunan abi dawud suna cikin sunanin nasa'i sayo ibn khuzaima wasu a bukhari wasu a muwadda na imam malik wasu a nasa'i a cikin al-kubra wasu ibn uh, abdulbar a cikin at-tamhid hanyoyi daban-daban duka sun ruwaito wannan uh, sun ruwaito hadisin da wannan riwayar saboda haka duka sun ruwaito shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana sallah to kuma wannan shine abinda malamai masana sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbansa suka tabbatar kamar ibnu ishaq yana cewa Ah, gabanin ah, ibnu ishaq sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib yana cewa ah, ya yayi shahada ma badrin sanata sanataini haka sa'id ibn musayyib yake faɗa haka nan urwa ibn zubair da musa ibn uqba da muhammad ibn ishaq waɗanda dukan su manyan masana tarihin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yaƙe-yaƙensa ne kuma duk abin da suka faɗa kenan kaga ba zai yi zama wannan shine a cikin hadisin Abu Huraira ba wanda ya riga ya shahada tun a shekara ta biyu a yakin Badar Ibn Ishaq yana cewa zushimalaini huwa Umair ibn Abd Amr ibn Nadla ibn Amr ibn Ghafshan ibn Sulaym ibn Malik ibn Afsa ibn Khuza'a halif bani Zuhra haka ya bada nasabarsa haka nan shi ma Musaddad ibn Musarhad ɗaya daga cikin malaman malaman ashabu sitta malaman eh, marwaita hadisan littattafan nan guda shida shi ma abin da ya faɗa kenan cewa shi zushimalaini ne kutila bi badrin an kashe shi a lokacin yakin badar ya ambaci sunansa sannan ce wa daini rajulun min arabi wanda shi zai babu mu fassarar da muka yi ta ɗazu ko kuma takhrijin da muka yi na ɗazu? wanda muka ce wataƙila dalilin da yasa aka samu tambaya daga zuriya ne saboda daga kawai yake zuwa gashi nan a cikin maganar da abubakar ibn al-athram abubakar al ya kawo tana cikin at-tamhid na ibn abdul bar a mujalladi na 1 shafi yake cewa sami'tu musaddad ibn musarhad naji musaddad ibn musarhad yana cewa alladhi qutila bi badrin huwa dhu shimalayn ibn abd amr halifun libani zuhra wanda aka kashe a badar shi ne zushimalai sai ya ce wa zuliyadaini rajulun min al'arab shi kuma zuliyadaini wani balarabe ne kana ya kunu bilbadiya. yana zaune a ƙauye ne fa yaji'u fa yusalli ma'a annabi sallallahu alaihi sallam. sai zo yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi yake fassara maka waccan magana ko wancan sababi na shi iya magana sauran kuma duk sun ji haibar annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasa magana saboda shi kana yakunu bil badiyati a ƙauye yake fa yaji'u fa yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro ƙauyen su dan kawai ya samu halartar sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu abdul bar yace wannan magana ta musaddad ita ce maganar a'immatul hadithi was siyar wa ahlul hizqi wal fahmi min ahli al hadithi wal fiqh ita ce maganar ƙwararru a cikin ilimin hadisi da sirar annabi kuma masana hadisi da fiqhu magana da suke kenan a nan za mu yi dajiya domin mu faɗi sababin da ya sa mukan tsaya mu tattauna wannan a cikin karatu irin wannan yayin da muka samu hadisi sannan muka samu wasu ruwayoyi kuma wani ɓangare sun zo da wani abin da zai iya cin karo da abin da yake cikin wani hadisi me yasa muke tsayawa mu yi bayani tare da kawo maganganun masana ilimin domin ya zanto akwai wani abu na koyarwa da kuma faɗakarwa ga al'umma musamman ga ɗaliban ilimi waɗanda suke karatun hadisa. annabi sallallahu alaihi wasallam sai da za su yi ta'amuli da su insha Allah wannan zai zama matashiya karatun mu insha Allah a darasi na gaba abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa